أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم مصيبة وفي رواية إذا أصابت أحدكم مصيبة فليتذكر وفي رواية فليتعزى بمصيبته المصيبة دي وروى الإمام بن ماجه رحمه الله في السنن والبيهقي في شعب الإيمان بالسند عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ما من أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته التي أصابته المصيبة به فإنها أعظم المصائب ما أصاب أحدا من أمتي مصيبة هي أشد عليه من المصيبة في بي فإنها أشد المصائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام انطلاقا من ذلك عباد الله أن من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بالمصاد الأعظم وهو عليه الصلاة والسلام لتتذكر أخي المؤمن وقد كفى ذلك تعزية لك أنك ما أدركت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال كذلك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أما في الأنبياء فقال بعدما قال كل نفس ذائقة الموت فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي العنكبوت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه فالموت عباد الله حق إلا أن أحد السلف يقول ما رأيت حقيقة أشبه بالمجاز من الموت فالكل موقن فالكل مؤمن فالكل مسلم بأنه سيموت ولكنه كأنه لا يموت نظرا لأعماله وتحركاته وسكناته الموت يأتي بغتة عباد الله لا تستأخروا أعمال الصالحات إلى غد فرب غدا يأتي وأنت فقيد ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها لا بد من يوم تصير فيه إلى القبر ما من نفس ما من نفس في نوعه وكيفيته إلا ذاق طعم الموت إلا نفسه سبحانه وتعالى وذلك أن نفسه ليست كأنفس, كأنفس غيره فنفسه سبحانه ما سبقه عدم فيلق فيلق فيلحقه النهاية فليستعد كل واحد منا عباد الله بالموت نحن نمشي هؤلاء نحن الذين نمشي ليست الدنيا التي تمشي إنما نحن الذي نمشي هذا الأجل هذه الأيام إنما نؤخرها وننهيها فاحرص على أن يكون نهايتك نهاية جيدة نهاية سعيدة نهاية جميلة وإلا فالويل لك أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لجميع موتى المسلمين وأن يجعلهم في عليين وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا يجعلها حفرا من حفر النيران ويغفر لنا ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه عباد الله الناس يموتون والناس ينظرون فما هي العبرة فما هي العبرة من موت غيرك وبقائك هل اعتبرت بذلك هل تفكرت أن ذلك هذا التأخير الذي أخره الله لك ولم تمت ومات غيرك إنه لحكمة لعلك تتوب إلى الله لعلك تستعتب لعلك تعود لعلك تنتهي عما كنت ترتكبه من المعاصي والآثام ليس الموت سدى عباد الله وليست الحياة سدى أفعتبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فاجتهدوا وجاهدوا عباد الله في الأعمال الصالحة الخيرة التي تقربكم من الله زلفى اعملوا الصالحات واسلكوا ضرب الطاعات فإنه الموصل إنه المرسال فاجتهدوا في ذلك عباد الله ولا تستسوفوا فإن التسوف يبطئ بصاحبه ويؤخره عن الأعمال الخيرية فلا يتفطن إلا وهو في قبره يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك وهذه رمضان يأتي فمن لم يستعد منا له فليستعد له لو دخلت رمضان على ما كنت عليه فهذه خسارة كبرى فاجتهد وجاهد ولتقوي العزم لتكتسب عزيمة قوية للشروع في رمضان تدخله بنية صالحة صادقة تشرع فيه بنية قاطعة لأن تكون من الموهوبين من المقبولين عند الله عز وجل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إنك سميع قريب مجيب الدعوات وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yanwa masu albarka wannan khutba ta wannan mambari ne albarka na masallacin jami'u abi huraira nan tudun fulani titin yan smogan jihar kano najeriya a wannan rana mai albarka ta juma'a sha ɗaya ga watan takwas watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 daidai da talatin ga watan daya watan janairu kalandar albashi shekara 2026 ta yi magana ne akan ta'aziyya musamman sun da aka ji wannan take an san tun na yi mana ta'aziyyar dan uwa ne malin imam sa'idu aliyu wanda shi ne na'ibi na farko a wannan masallaci wanda da shi aka yi gwagwarmayar samuwar wannan masallaci asali da kuma har kawo wasu halin da yake ciki a halin yanzu muna roƙon allah ya ji ganshi allah ya sa ya huta allah ya karbi kyawawan ayyukan shi allah ya fi kurakuran shi allah zama. wakilinsa a cikin iyalan shi Allah ya musu albarka Allah ya haɗe kawunansu Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da madadi a cikinsu wannan asara da wannan yanki ya yi muna roƙon Allah Allah ya mayar da alkhairi akwai manyan zakakuran mutane tsayayyu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala isa su zamanto masu mantar da mutane an yi rashinsa dan wa masu albarka bayan mukaddima da na saba yi a duk lokacin hubba ko karantarwa ko wa'azi ko muhabara ko nasiha ko taro ko ɗaurin aure wannan mukaddima da nakan bugi ƙirji. da alfahari ba na mai jiji da kai ko toroko ko takamar wani abu ba face alfahari na an yi koyi da abin koyi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a duk hudubobinsa da mu'amalolinsa na gana da mutane har da daurin aure haka yake yi ina roƙon Allah ya bamu ladan koyi da annabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala imana baiwa da zama tare da shi a gidan aljanna fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir innahu sami'un qaribun mujib yan uwa gabanin lokaci akan hubba da nayi na son yi tsokaci akan wasu abubuwa da suke faruwa wasu wasu sukan shigo masallaci ana kiran sallah sai su ja su yi tsaye sai an gama kiran sallah sannan su fara nafila na'am waɗansu malamai sun faɗa haka amma ba shakka kuskure ne waɗansu kuma sai sun zauna sannan su tashi su yi nafila tabbas wannan shi ma kuskure ne sunnar ita ce in ka shiga masallaci kawai ka kabbara farko sauraron hudba ya fi muhimmanci akan sauraron kiran sallah kuma rashin da kai zamanto maka mai sauki tun da liman ya riga ya mun bari baka zo ba an nan ɗaya littattafan rubuta waɗanda suka zo masallacin juma ba kai a ciki to kuma ga wani abin ka zo ka sake yi na mukhalafa sai ne kokari mu gyara wannan Allah ya ba mu ikon gyara yan wa masu albarka haka nan a zauna sannan a miƙe a yi nafila shi ma wannan kuskure shi sahabin da ya da ya annabi gyara masa yi ba wai zama yi don ya miƙe ya nafila ba zama yi saboda yana zaton an fara hukba tun da an ce ba a magana ba a kaza ba a komai ba a komai sai ya zauna yanzu a shar'anta wata sabuwar shari'a ne shine wanda ya shiga masallaci ko liman yana hukba ya juya ina hukba ta biyu kamar yanzu to kar i zauna ya tashi ya nafila ko ya yi nafila sannan ya zauna ba i zauna ita ya yi koyi da wancan sannan ya tashi ba a wannan kuskure ne allah ya bani ikon riskarsa da gyarawa kuma masu albarka imam malik a cikin muwaffa yaro ya ta hadisi da sanadi zuwa abdurrahman dan ɗan dan muhammad dan abu bakr siddiq shi muhammad da shi abubakar siddiq sahabbai ne allah ya kara musu yadda amma albarkacin kaza ka dangare ma isha ruwan kasko shi kansa rahman da babansa tun tunda babansa jikansa dan sahabi ne jikan sahabi ne shi kuma dan jikan sahabi ne kuma jikan sahabi ne shi din to duk Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan duk musiba ta same shi daga cikinku ya ku musulmi to ya tuna musibarsa ko iwa kansa ta'aziyya ta ɗaya dai kewar musibar da ta same shi da musibar ta da ni dan ya rasa ni dukkanin mu rasa manzo Allah sallallahu ya mutu mun hakura da haka kowa ya mai mutu dole za mu hakura babu wata musiba ba wani wanda rasa shi ya kai rasa manzan Allah sallallahu alaihi to an rasa shi an hakura da haka kowa ma aka rasa za a hakura illa kawai ita mutuwa tana da irin wannan duk sanda aka ce an rasa wani abokin mai abokin rayuwa sai an ji ba daɗi to amma da an tuna kuma an rasa wanda ya fi shi shi ne annabi muhammad don laukanatin duniya ta domu li ahliha la kana rasulullahi hayya wa baqiya walakin naha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa dhunub wal ma'asi kama hiya da ana fansar wani da rai fadainahu bil arwahi law kana yuftada da za mu fanshi mu da ran manzo Allah da rayukan mu gabaki daya da sai ka zo duniya ka same shi kuma sai ka tafi ka bar shi sallallahu alaihi wasallam sai dai sunnar Allah ya halicci rayuka domin su dandana mutuwa su kare da haka dole za a mutu da haka yin wani naka ya mutu ka tuna akwai wanda ya fi shi da ya mutu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai duniya kwata ba ta taɓa yin asara ta wani abu irin yadda ta yi asarar manzan Allah da ya mutu da haka in kayi rashin wani abu wata musiba ta same ka Lokacin an rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin yake ba mu yake gaya mana wannan wannan hadisi mursal ne sahihi kamar da Imam al-Albani a cikin silsilatu sahiha da cikin al sahih ko sahihul jami' tabbatar da cewa wannan hadisi hadisi ne mursal sahihi imam ibnu majah da imam al-baihaqi a cikin shu'abul iman shi ibnu majah cikin sunan sun arwaye hadisi daga nana aisha mai dakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku mutane babu wani daya da wata musiba za ta same shi sai yi wa kansa ta'aziyya da musiba ta ta musibarsa ta rashina da irasa ne a cikin wannan abin da ya same shi na musiba ko abin da ya rasa face sai hakan ya zamanto abu ne mai ɗebe suno gare shi saboda babu wani ɗaya daga cikin al'ummata da musiba ta same shi fiye da musibar rasa ne musibar rasa ne ita ce mafi girman musibu wallahi gaskiya ne ya rasu rasulallah rasa ka ita ce musiba mata yi girma da aka ran da imutu wajen mutane sun rude daga cikin akwai umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya zara takobi yace duk wanda yace manzo Allah ya mutu zai kashe shi karshe aka samu maza maza gubbar dutse Abubakar Siddiq yanzu ya kama shi ce Umar manzo Allah ya mutu kai duk abin da zaka manzo Allah ya mutu muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم تقول بي فادها نقوم يا جمع قنر مزا يا جمع قنر جارمي جارمي ba shi ne wanda in an tashi kokawa ike kada mutane jarumi mai iya tsayuwa a gaban gaskiya ya rigima da ita ko mai rauninsa kuwa da aka wata rana sabai suka kalli kafar abdullahi dan masud suka ganta yan tsiri ruwa sai suke masa dariya sai annabi ya ce waɗannan sahu wannan ƙaurin da kuke wa dariya ya fi dutsen Uhudu nauyi a sikeli a wurin allah ranar tashin alkiyama da aka jama'a wanda duk musiba ta same shi tana ya rasa manzan Allah sai abin ya zo masa da sauƙi muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana wannan musiba ta rashin mala Allah subhanahu wataala ya faɗa sura ta usuratu Ali Imran kowace rai mai ɗanɗanon mutuwa ce kuma kadai in ka koma wajen Allah abin da za a yi maka za a cika maka ladan ayyukan da kai ne a nan duniya wanda aka nesanta shi gaba da shiga wuta aka shigar da shi aljanna wannan hakika ya dace Allah ka sa muna ciki Allah ya ce rayuwar duniya ba komai bace faɗe jin daɗi ne na ruɗe kana wannan faganniya kana fakan-fakan ashe lokacin ka ya kusa baka sani a sura ta 21 suratul anbiya da Allah ya ce kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce sai ce muna jarrabar ku da daɗi da sharri alkhairi da sharri domin jarrabawa in abin alkhairi ya same ka jarrabawa ce karka ɗauka an baka ne don ka je ka hole shi kenan ba ka sa gaban ka inda kake so in wata musiba ta same ka sharri karka ɗauka Allah baya son ka ne yana kin ka a'a bal sai Allah yana kauna kama yake jarraba ka da mara daɗi magabata na kwarai in Allah ya yawaita musu alkhairi tunani suke suna jin tsoro kar i zamanto ladan kyawawan su ne yake biyan su a duniya lahira ba su da komai kuma annabi ya ce wanda Allah ya fi tsananta wa jarrabawa shine mumini ko su ne annabawa sai waɗanda suke kan tafarki irin nasu da haka a mace ma a mace gobe jibi ma za a mutu dama jiya an mutu shekaran jiya ma an mutu kar ka samu damuwa Allah bakin ka yake yi ba ina jarrabawa ka ina jarraba ka ne saboda ladan ka girma a wurinsa Allah duk musibar da ta same mu Allah ka sa ƙarin daraja da matsayi ne a wurinka ‘yan wa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu za ku dawo a sura ta 29 ko sura al da Allah ya faɗi irin wannan aya sai ce ilai ilaina turja'un kuma sannan zuwa gare mu za a dawo da ku Allahu akbar jama'a duk wanda aka ce jeka, sai da jojoji aka ce dawo shi ya san za must be something behind that something will happen again so what to do mal makhraj jama'a kowace rai Allah ya yi ta dan ta ɗanɗana mutuwa da haka kowa zai mutu duk wanda yake ban ƙasa zai ƙare wanda zai wanzu shine Allah subhanahu wa ta'ala duk wani rai zai ɗanɗana mutuwa in ban da ran Allah subhanahu wa ta'ala shi ma abin da ya sa ba zai ɗanɗana mutuwar ba don ba a yi lokacin da babu shi ba da haka ba za a yi lokacin da za a rasa shi ba yanwa masu albarka kowa zai mutu da haka ɗaya daga cikin magabata yake cewa ban ga abin da yake haƙiƙa ba ne amma mutane suka mayar da shi kamar gangan irin mutuwa kowa ya yadda zai mutu kowa ya miƙa wuya zai mutu kowa ya sakankance zai mutu amma kuma ba ka yadda in ka ga ayyukansa cewa ya yadda zai mutu jama'a mutuwa tana zuwa ne kwatsam ba zato ba tsammani da za ka rayu shekara dubu a ƙara maka wata shekara dubu biyu shekara dubu uku wallahi wata rana sai ka mutu iblis ɗalle da hausa suke cewa yau shekarar sa nawa a raye wa ya san adadin shekarunsa sai Allah zai mutu ko ba zai mutu ba zai mutu mala'ika jibril mala'ika mika'il ridwan malik da sauransu wa ya san adadin shekarun da suka yi a raye za su mutu ko ba za su mutu ba wallahi za su mutu kai shi kansa mala'ikan mutuwan da Allah ce kul ya tawaffakum malakul mautin Ladi, wakila bikum shi ma zai mutu shi da yake ɗaukar rayukan mutane shi ma wata rana zai ɗauki ran kansa da kansa <sighs> la ilaha illallah لا إله إلا jama'a kar ku jinkirta ayyukan alkhairi zuwa gobe ba wanda ya sani zai kai gobe ko ba zai kai ba dan ba wanda yake da yaƙinin zai kai gobe sunan rayuwa kullum sai an mutu da ka in ni ban mutu ba kai baka mutu ba ke biki mutu ba shi bai mutu ba mu ba mu mutu ba ko ba ku mutu ba so ba su mutu ba dole sai an samu wanda ya mutu wannan sunna ce ta Allah ban ƙasa dole za a mutu to da haka in yau ba kai ka mutu ba da kai aka lissafin wane ya mutu wallahi sallahi, watan wata rana za a lissafa ka ka mutu jama'a mai tattalin mutuwa koma wajen ubangiji ba za a koma kawai ba ne in an koma Allah zai yi hisabi ne zai cika kowa ladan aikin da ya aikata yin alkhairi ya samu alkhairi Allah ka samu na cikin masu samu alkhairi in kishiyar haka sharri zai samu kishiyar haka sharrin zai samu kuma kowa zai tsaya gaban ubangiji la ya khafu zulman wala hafma ba wani aiki mummuna ko zanubin aiki mummuna da zaka tarar a wurin Allah ba kai ka aikata shi ba wallahi kai kai kayanka haka nan ba wani aikin alkhairi da zaka rasa komai kankantarsa da kai a gaban Allah ya lahira sai kaga kayanka Allah ka nuna mana alkhairi Allah ka yafe shan mu yan wa masu albarka ku yawaita ciyarwa daga dukiyoyinku ga Ramadan ina zuwa ku yi shiri domin ayyukan alkhairi a wannan wata na Ramadan da haka ne kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta kasa ta fitar da tsari Allah ya saka gaban wannan kungiya da alkhairi Allah ya kara musu basira Allah ya kare musu jagoranci Allah ya kara riko da hannayensu zuwa ga daidai waɗanda su yi musu da sharri Allah muna ka Allah kai maganin su suka fitar da tsari ne da za a taimaka wa marayu akwai receipt an kawo yanzu yana nan a wannan masallaci daga naira ɗari zuwa ɗari biyu zuwa ɗari biyar in kana so ka siya gindi goma za a baka marayu za a taimakawa a cikin watan ramadan yawan masu albarka don tsokaci kawai don kusan irin aikin da wannan kudin suke yi kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa reshen ta kasa gaba daya duk shekara tana daukar yara 300 a sa a makaranta ita ce ci ita ce sha ita ce sutura ita ce lafiya ita ce kudin karatu ita ce wurin kwana sai sun gama firamare za su gama sakandare za su gama jami'a Allahu akbar duk da wannan taimakon da muke baya da aka karkai wa kanka karowa. annabi ya ce duk gidan da yake da akwai maraya da ake kyautata gidan ba a talauci kuma mai ɗaukar nauyin maraya annabi ya ce ni da shi kamar haka muke a gidan aljanna ka hatayi ya sa manuni da dogon ita kamar haka muke wasu na cewa za a shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa da annabi kai annabin ka shiga aljanna ka fada da ka fada da shi da wani gatarin aka shata ina hadisin ati babal janna imam hadisin imam al-bukhari ai idan an qualify naka ka shiga aljanna in ya zo sai ya zo ya nemi ceton ka ceto ma sannan ka shiga ta wannan lokaci ina su abubakar ina su umar kai sai ka zo ka haɗa ka faɗa da shi ku shiga a a nemi fassara ta gaskiya ana nufin kusanci ne jama'a za a samu kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ayyuka na ƙwarai waɗanda za su kusantar da mu zuwa gare shi wanda za su sa mu zauna tare da abun son abun kaunar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibadallah inna allaha amarakum bi shay'in bada bi nafsi wa sanna bi malaikati arshi wa qudsi wa qala azza min qa'il inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima